na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa adam ya zango kai ka canza kanka suna ne to amma zai ya sunan shi naji babban yaro to amma me ya burge ka kake tikar rawa haka rana karkace a asan ka samu kai ta kula ka to amma me kake nufi kimin kira cikin iko ban toshe to kai babban yaro duk abin da kake ka tabbata tana son ka na tabbata hakan san ki zan ba da rayuwa to in ta ce ba ta son ka ba idan tun ki zan fada can cikin ruwa in ta ce tana son ka kuma me zaka yi ki ce da ni kina suna zane rawa a tun kafin ka ce tana son ka ka gama tika rawa na ji to ai sai ka bari ka ce tana son ka ke ce kika tattare hankali na kin mai da shigo ɗaya to ke zi me zaki ce yanzu anan idan aka hana ki ce kina son hifa me zaki abin na ki yayi tsamari adam ya zango oho na manta ya haƙuri babban yaro ci gaba da kalaman su dan ko ta ina wallakin kai ya tabbata ke kadai ce kuna ta mai sa zuci kai ke kuma hakanan zaki tsaya kina kallon shi ba zaki ce komai ba amma tun kafin nan ashe kina son shi